الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله ولي الصالحين وقاسم الجبابرة والظالمين وناصر المؤمنين والمصرعفين الحمد لله حمدا يليق بجلاله ذو القوة المتين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام العلماء وقدوة الدعاة والمجاهدين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار الأبرار حماة الدين وحملة رسالة رب العالمين إلى الناس أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله إن من جوانب تتبع القرآن الكريم تتبع السنن على الأمم التي وقعت في القديم والتي حلت عليها بسبب انحرافها عن الصراط المستقيم والمنهج القويم وتكمن الفائدة وتحصل الإبرة والإيضة في البحث والتدخل والتفكر أسباب هذه العقوبات والتفكر فيما ذكره الله في كتابه في أسباب دفع هذه العقوبات وأوامل النجاة من غضب رب الأرض والسماوات أيها المؤمنون إن هذه العقوبات كثيرة كثيرة متنوعة قص الله بعضها في كتابه مجملة ومفصلة وأمرنا بتدبرها وأخذ الإبرة والإبة حتى لا نقع فيما وقعوا فيه فيحل علينا ما حل بهم وذكر سبحانه رحمة بنا وفضلا منه على عباده بعض الأوامر التي إذا أخذنا بها الأفراد والمجتمعات والأمم رفعت عنهم العقوبات ودفعت عنهم المصائب وأغدق عليهم المثوبات قال سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين والله سبحانه لما قبلنا حال الأمم الماضية أمرنا بأخذ العبرة والإباء وعدم السير على طريقهم ومنهجهم فقال سبحانه كالذين من قبلهم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وقلتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وآد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أيها المؤمنون إن الأمة في الأزمنة المتأخرة تعرضت لعقوبات ربانية هي في ازدياد ونحن نعيش مرحلة صعبة ومن تدبرها ومن تدبر هذا الأمة وهالها مع هذه الأزمات يأخذه الخوف والعجب من صنعها ومواقفها وإن المخرج من هذه الفتن وإن المخرج من هذه الفتن بسلام وأمان لن يكون إلا بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ففيهما الهدى والنور ومن خلال تدبر كتاب الله ومن خلال تدبر كتاب الله في معرفة الأسباب والأوامر لدفع العقوبات عن الأمم نخلص إلى أهمها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين بارك الله لي ولكم في القرآن المجيد وجعله حجة لنا يوم الوعيد قد قلت ما قلت إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله تعالى لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي قريب مجيب godiya ta tafi daga Allah mahaliccin halittu mai rahama da jin kai mamallakin ranar sakamako kira da amincin Allah ƙara tabbata ga yayyan annabawa ƙarshen manzanni annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da alan sahabbansa gaba ɗaya, dan haka ya koyan wa musulmi hudubar mu ta yau a wannan masallaci tana bayani akan hanyoyin ɗauke masiha daga cikin al'umma hanyoyin da za a bi ko wasu daga cikinsu da za a sama bandar da sauƙaƙar da masiba da masiha da fitintinu da suke a cikin al'umma ya ku bayan Allah hakika yana da cikin sassan lura da la'akari da bitar alkur'ani bibiyar al'amuran da suka faru a cikin al'ummomin da suka gabata wanda suka kasance tun canda al'amura da suka faru a cikin al'umma na masiba da fitina sakamakon karkace su daga hanya mai kakkiya da tafarki daidai ta wannan hanya za a samu fa'ida a samu lura da wa'azantuwa da bincike da tunani a kan akan wa’yan wayannan musibbu da fitintunu da suka afku a cikin al'ummar da ta gabace mu da kuma tunani da bincike da lura akan hanyoyin da Allah subhanahu wata'ala yawa bayan sa kai na su rike wannan hanyoyin su bi su wanda su ne hanyoyin da za samar da su sauƙi daga Allah subhanahu wata'ala da kuma ɗauke musu masiba da fitina da kuncin rayuwa da suke a cikin ya ko ‘yan uwa mu hakika musibu da fitintinu da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labarin su da suka auku a cikin al'ummar da suka gabata a wani wuri kumshe a wani wuri fayyace kuma ya hore mu da la'akari da lura da wannan abin da ya labarta muna don gudun kan mu afka a cikin abin da suka afka abin da ya same su ya same mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana haka don rahama da baiwa da bayansa ya sanar da mu hanyoyin da ya kamata mu riƙa ɗaiɗaiku da jama'a da al'umma waɗanda waɗancan al'ummomi suka bi wasu daga cikinsu aka ɗauke musu azaba aka ɗunguje musu musiba aka yawaita musu alkhairi da albarka a cikinsu Allah subhanahu wata'ala yana cewa hakika al'ummomi da yawa sun wuce kayan kuma al'amura da yawa sun faru a cikinsu ku yi yawo a cikin ƙasa ku ji kufa wasu da suka zamna a bayan ƙasa kuɗi ba ku gani ya ƙarshen masu ƙarya ta manzanni ya kasance Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin halayen al'ummar da suka wuce ya hore mu da mukin rura da wa'azantuwa kuma kan mu yi tafiya akan irin wannan hanya ta su kan mu bi irin tafarkin su don gargadi da hattara daga irin abin da ya same su na fitina da musiba ya koyan gwamnati, hakika al'umma suna cikin matsaloli iri-iri da damuwa daban-daban da fitintunu iri-iri wannan tana wucewa wannan tana tasowa wannan tana sauƙaƙa wannan tana ƙasura babu mafita ga al'umma da suke rayuwa a cikin irin wannan rayuwa ta yau wadda za ta kubutar da su daga fitina su samu aminci da zama lahiya da salama face sai da cikakken riko da littafin Allah mai girma da sunan manzo ne mai daraja a cikinsu ne kawai za a samu haske da shirya a ƙarƙashin lura da wayan nan mazdarai guda biyu Qur'anin Allah da sunan manzo ne sallallahu alaihi za mu iya gano mafari da sabubba na safkar azaba da fitina a cikin al'umma da kuma hanyoyin da ya kamata a bi don kawar da wannan hali a cikin al'umma da cikin na hanyoyi kutuban nan za ta ambata wasu daga cikin na ɗaya daga cikin su yana daga cikin hanyoyi da sabubba da aka sama a cikin waɗancan al'umma da suka wuce wanda suka zama mafarin kawar da azaba da ɗauke masifa da fitina daga cikin su imani da Allah da imani da alƙawalin Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah shine mafi gaskiyar mai zance Allah subhanahu wa ta'ala ya alƙawanta ma muminai masu imani da kubuta da tsira daga dukkan fitintinu daga dukkan matsala ta duniya da ta lahira Allah subhanahu wa ta'ala ce sun na ji rusulana na amanu kazalika haqqan alaina nunjil mu'minin Allah ya wajabta ma kai ne ba abin da yake wajibi da Allah sai abin da ya wajabta ma kai ne ya wajabta ma kai ne kukutar da masu imani na gari daga dukkan masifa da fitina wa na allazina amanu wa kanu yattaqun Allah ya ce kuma ka kuma da masu imani da su ta kwance suna takawa hanya ta biyu ta samun fita daga tsanani da musiba da fitina da ake rayuwa a cikin ta gyara da kira zuwa ga Allah da yaƙantar kowace irin banna Allah subhanahu wata'ala yace fa laula kana min al-quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasad fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'a alladhina zalamu ma usrifu fi wa kanu mujrimin wa ma kana rabbuka liyuhlika alqura bi zulmin wa ahliha muslimun kenan gyara da yaƙantar kowace irin banna wannan yana cikin hanyoyi da Allah subhanahu wata'ala ya taya ma bayansa a cikin littafi ne da in sun bi su za a samu canjin yanayi da suke ciki ne na wahala zuwa ga sauƙi na tsanani da fitina zuwa ga samun aminci da walwala ƙoƙarin hana banna da ƙoƙarin kawo gyara ka fara daga kanka ka yi ƙoƙarin gyara kanka ka yi tunani akan menene kurakurai menene banna a cikin tsarin gudanar da rayuwarka ka gyara kanka saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana ba zai canza muna halayen da muke cikin face sai mun canza da kanmu inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim hanya ta uku mai banta daga raftana da wasa da shiririta da kokarin dorewa da kafewa da dagewa akan da'ar Allah da ambatonsa Allah subhanahu wataala ce walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas sama wal walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaktubun afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun aw amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun barin wasa da ƙoƙari da himma da sha'anin addinin Allah da wa Allah da yana cikin sabubban da Allah ya kiyama bayansa da za su kubutar da su daga tsanani da fitintinu da suke rayuwa a cikin afa aminu makar Allah fala ya amanu makar Allah illa alqawmul khasirun Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da rafkana da manta Allah subhanahu wata'ala shine babban mafari da ke jawo masifa da azaba da fitina da waralu a cikin al'umma falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay hatta idza farihu bima utu أخذناهم بكتة فإذا هم مبلسون الحسن رحمه الله تعالى yace fassarar wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala yakan damƙi al'umma duk lokacin da suka rafkana duk lokacin da suka manta suka ba Allah baya suka juya ma da'ar Allah baya suka manta da ambaton Allah subhanahu ta'ala suka sa wasu abubuwa gaba fiye da al'amuran Allah to Allah subhanahu wata'ala zai saukar musu da masifa da azaba da fitina wani ya zo Allah ya zo a cikin musnad na Imam Ahmad rahimahullah ta'ala daga Uqbah bin Amir radiyallahu an daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa manzo yace idan kaga Allah yana ba bawa wasu al'amura na duniya yana kyautata mai rayuwa yana cin daɗi tare da yana saba ma Allah wa ya ga dama to ka sani Allah ya nemi shi haƙo ne ya haƙa mishi tarko ne da Allah annabi sallallahu alaihi ya karanta wannan aya hanya ta biyu ba hanya ta hudu tuba ga Allah subhanahu wataala da roƙon gafara daga zunuban da muka afka aika da kuma barin abin da muke a kai ne ɗaiɗaikun mu da jama'a mu da barin bayyana sabo da bayyana abubuwan da suke fusata Allah subhanahu wataala saboda sabon Allah subhanahu wataala yana cikin manya-manyan sabubban da ka jawo azaba da masifa da fitina a cikin al'umma Allah subhanahu Ta'ala ce wa ma kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibuhum wa hum muslimun yastaghfirun Ibn Abbas rahimahullah radiyallahu anhu yace a cikin wannan aya sun kasance a cikin amana biyu ga annabi a cikin su ga kuma roƙon Allah gafara daga zunubansu sai Allah subhanahu wata'ala ya basu kariya da garkuwa daga fitintinnu da musulmi yanzu annabi ya wuce daga cikinmu. abin da ya saura shi su istighfari manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da Aisha radiyallahu anha matarsa ko mu'minai ta tambaye shi ashe halaka tana mai mamayo al'umma a cikinsu su akwai salihai yace kware kuwa duk sadda banna ta yawa anuhliku wa fina salihun أو أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث أو إذا كثر الخبث الخبث da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in yayi yawa al'umma za su halaka ko akwai mutane nagartattu daga cikinsu. su shine duk abin da ke fusata Allah na sabo da abubuwan da ke halakarwa irin shirka da tsari da zina da liwaɗi da sata da zalunci da dukkan abubuwan da suke laifi a wurin Allah irin kisan kai da kona dukiyoyi da rusa gidaje da kora al'umma daga cikin gidajen hanya ta biyar addu'a da kankantar da kai da neman agaci da Allah subhanahu wa ta'ala Allah baya mayar da wanda ya roƙe shi amman yujibul mubarra idza da'a wa yakshifu suru Allah subhanahu wa ta'ala idan aka matsu aka kira shi zai karba kuma ya kure ya damu wanda ake cikin da. wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum Allah subhanahu wata'ala ya hora da a kuma zai ya karba muna Allah subhanahu wata'ala ya bayyana muna sababiyar halakar wasu al'ummomi da suka bar kankantar da kai da dogara ga Allah lokacin da musibbu da fitintinu suka mamayo Allah subhanahu wataala ce falawla iz ja'ahum ba'suna tabarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa a ahlaha bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatabarra'un la'allahum yadharra'un hanya ta shida horo da alheri da hani daga abinki horo da alheri da daga abinki yana daga cikin manya-manyan ka samar da ɗan ɗauke azaba da masiwa da fitina a cikin al'umma ya abin ba zai kasance haka ba alhali aikin horo da alheri da hani daga abinki shi ne mafarin samun ɗaukaka al'umma da samun alheri gare ta duk sadda manya-manyan al'amura suka tsananta aka shiga a cikin tsoro da damuwa da firgita hakika yana daga cikin manya-manyan hanyoyi na doki azabar Allah da samun kubuta daga masifa da fitina horo da alkhairi da hanyar daga abinki saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mafarin halakar wasu da suka kauce ma wannan hanya falan ma nasu ma zukiru bihi an je nan lazina yanhauna an su wa akhadna allazina zalamu bi azabin ba'isin bima kanu yafsu ba abin damuwa wannan sana'a yau an aurace mata yau mutane suna dibi zuwa ga mai wannan sana'a da idaniyar wulaƙantawa mai cewa a yi don Allah a bari don Allah a bar sabon Allah a wa Allah da'a a bar zalunci a yi adalci su ne masa dibi da idanun wulaƙantawa an ɗauka wannan aikin wasu mutane ne kasassu gajiyayyu kaskantattu wanda suka koma baya ba su ci nasara a rayuwa saboda mi saboda wasu sabubba da wani mafarin da wani bangaren daga jihar mutane ne wani bangaren kuma akan iya samu ne daga jihar su masu rungumar wannan sana'a ya ku yan uwa musulmi lalle in muna son cira mu samu taimakon Allah mu rabauta da hutawa da kukuta daga musiku da fitintinu mu raya wannan aiki na addini a cikin rayuwarmu don mu ci gaba dai ga abin da shahi gidajenmu da ayyukanmu da kasuwanninmu mu tsayu sahu guda dangane da tun masu son su kawo baraka a cikin al'umma su tarwatsar da aminci da zama lahiya a cikin sauran al'umma mu zan masu horo da alheri masu haɗi daga abin ki don fatar Allah shi mana rahama ya ɗauke mana kinsa da fushinsa hanya ta bakwai barin zalunci da watsa adalci da ba da haƙuƙa ga masu su babu shakka bayar da haƙƙi ga mai shi tabbatar da adalci kawar da zalunci hanya ce babba da take jawo sauƙi daga Allah subhanahu wata'ala kuma hanya ce da Allah subhanahu wata'ala ke kawar da azaba da fushinsa da fitina a cikin al'umma a sanadiyyarsa kuka zalika akhdhu rabbika idza akhadha al wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid ina cikin babban zalunci shirka da Allah subhanahu wata'ala da bauta ma wani Allah al'ummomin da suka gabata sun aikata nau'i nau'i na zalunci babba daga cikin zaluncin su bauta ma wani Allah subhanahu wata'ala saboda haka Allah subhanahu wata'ala ce walaqad ahlakana al-quruna min qablikum lamma zalam wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu kadhalika najzil qaumal mujrimin Allah subhanahu wata'ala ya bayyana halakar alƙaryoyi da birane da gidaje da al'ummomi masu yawa da suka gabata sakamakon wannan zalunci wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim maw'ida hanya ta takwas kadaituwar tahu da kadaituwar kalima sahun mai zama guda maganar mu zama guda mu bar rarraba mu cewa mu zama al'umma guda saboda rabuwa da tarwatsewa da rashin zama tsahu guda da rashin haɗa kalima guda a cikin al'umma babban azaba ce wanda Allah subhanahu wataala ke jarabar bayan da sabani kawai a cikin al'umma da bambanta kowa ya kama nashi bangare daban babu haɗin kai babu zama abu guda wannan ya isa musiba saboda ramni ne a cikin al'umma ƙarfi ne ga makiyan Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya hana mana rarrabuwa wanda kuma ya bayyana mana shi ne mafarin samun ramni kuma rarrabuwar kai ta farki ne na azzalumai batattu daga cikin al'ummar da suka gabata saboda haka Allah umarce mu ya ce wa atiqullaha wa rasula wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin misalin da wannan umarni na Allah subhanahu wa ta'ala kan mu zama kamar wanda Allah ya ce wala takunu kallazina tafarraqu واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم أن يعتبر تكرشي رشن رودوة تقولي الفهري تكبري تجنكي تأنقوة أكيد الله سبحانه وتعالى ya tabbatar da azaba ko ya tabbatar da jarrabawa ga mafificen bayi daga cikin al'umma su ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar musu jarrabawa ta kariyar daga da rinjayen makiya daidai lokacin da suka ci wato suna da ƙarfi saboda yawan ma'ana yawan su ya burge su suka yi kuri da yawa ya Allah subhanahu wata'ala ya rabe su saboda wannan kurin da suka yi da yawa ya karfafa kafirai a kansu ya tarwa taron su a cikin yaki Allah subhanahu wata'ala ce laqad nasarakumullahu fi mawatin kathira wa yawma hunainin iz a ajabatkum kasratukum falam an ankum shay'a wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin Allah subhanahu wata'ala ya jarbi saboda jin kai da suka nuna saboda yawan su da karfin saboda haka kan mu dogara da ƙarfinmu, kan mu dogara da yawan mu dogara ga Allah subhanahu wata'ala fiye da dibin ƙarfinmu koyo babu hanyar da za mu yi mu ci nasara mu saukar da al'amura a cikinmu ille wannan hanya da la'akari da ƙarfin Allah subhanahu wa ta'ala ya fi kowane ƙarfi. Ile kasance mun kasance al'umma mai ramni, al'umma da ake danne mahaƙuƙansu a cikin duniya kowane ɓangare, al'umma da ake ƙoƙarin ɓata muruwarsu da mutuncinsu da labarinsu a cikin duniya kowane ɓangare, mu matsayin musulmi da kowace tsangwama da kowace suka da kowace kalima ta ƙazamta da kowane zargi da kowane komawa baya musulmi ake raba mashi a duniyar yau a kowane bangare a kowane yanayi to wani ƙarfi za mu dogara gare shi wanda zai farfado da kuzarin mu shi mayar da darajar mu ɗaukakan mu kamar wani al'umma ta farko na musulmi zuwa kasance babu wata hanya in ba hanyar komawa ga Allah ba subhanahu wata'ala mu yi gurgudon abin da muka yi a ɗaiɗaikun mu da jama'a mu kowa ya yi abin da ya san yana aiki tsakani da Allah game da addini kana iya faɗi ka tashi kana iya ɗaukar kowace wahala kana iya jimre ma kowane tsanani a sanadiyar al'amarin ne shafi ne amma ba ka iya ɗaukar wahala ko wata tsangwama ko wata juriya game da addini idan muka sa addinin mu a cikin zukatanmu muka yi aiki daidai da karantar suwa sai tsakanin mu wa mu musulmi da tsakanin kuma duk wani wanda yake mu'amala za ta gama mu da shi ta zamantakewa a wuri ko ta kasuwanci ko ta kowace irin hulɗa mu fi wannan karantarwar wata addini kan mu yi son rai kan mu yi wauta kan mu yi zalunci to wannan Allah subhanahu wataala zai taimake mu a zai bin wannan hanya sannan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin mai ƙarfi da Allah subhanahu wata'ala ya halaka ya kare ƙarfi ne saboda kuri da jin kai da kibri auna la'anatullahi alai ya yato a cikin sifa ta kasaita yana kuri yana takama yana wa muminai dibin yan tsiraru marasa ƙarfi marasa galibu marasa dukiya Allah subhanahu wata'ala ya darkake shi kuma Allah subhanahu wata'ala bayan ya ba da labarin Haruna ya biya da labarin wasu al'ummomi da aka halaka kamar shi sai Allah subhanahu wata'ala wata mafari kuma ya wadi da ni sai ce fa kullan akhadna bi dhanbi fa kullan akhadna bi dhanbi dukkanin su mun damke su ne mun kama su mun azabtar da su kowane da irin zunubi mutanen annabi lodu da ni Allah ya kama su ya jure alƙaryar su aka kifar da ita aka halaka su mutane annabi nuhu da ni Allah ya halaka su mutane annabi musa da ni Allah ya halaka su a kullan akhadna da ban a kenan wannan yana karanta da mu zunubai rashin gyara tsakanin bayi da ubangijinsu shi ke sababar da kowace irin musiba zunubi shi ne sanadarin haifar da kowace irin matsala a cikin al'umma saboda haka Allah subhanahu wata'ala ce Don abin da ya same ku na musiba saboda abin da kuka aikata ne amma ku min musibatin fa bima kasabat aydikum saboda abin da kuka aikata ne qaruna la'anatullahi alayhi ya yi kuri ya yi girman kai ya aikata sabon Allah subhanahu ta'ala. Allah ya ba mu labarin ya darka shi ya halaka shi don karyi ne saboda haka ba wani karyi da kake tunkara karyan Allah kada karyi ya rube mu inna qaruna kana min qaumi Musa fa baqa alaihim وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعزبة وللقوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين kada ka yi kuri Allah baya son masu kuri ila an qala subhana fa khasafna bihi wa bi darihi al-ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana min al-muntasir wa'annan su ne kaɗan daga cikin hanyoyin da al'ummomin da suka gabata suka bi sa ga wa ubangiji subhanahu wataala a cikin littafin da suka gabata suka samu kuta daga halaka da fitina da azaba da tsanani a cikin rayuwarsu ya ubangiji Allah muna roƙonka da ka masu tsarki da ka madaukaka ya ubangiji Allah ka ɗaura ka musulunci da musulmi ya ubangiji Allah muna roƙon ka dukkanin alheri wanda annabi Muhammadu manzon ka ya roƙe ka muna neman ka tsaki daga dukkanin sharri wanda annabi Muhammadu annabin ka manzon ka ya roƙe ka tsaki daga gare shi Allah ka ba mu alherin duniya da lahira wanda mun kasance da wanda mun ko kare mu daga azabar wuta ubangiji Allah subhanahu wata'ala ka sauƙaƙa mana matsalolin da muke ciki a wannan rayuwa duk inda musulmi suke Allah ka sauƙaƙa musu Allah ka daidaita mu ka gyara al'amuran mu. Allah ka ba albarka ga rayuwar mu. ya ubangiji Allah ka sauƙaƙa mana matsalolinmu ya ubangiji Allah ka shirya al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka aza su akan tafarki mai tsaki Allah subhanahu wa ta'ala ka shuka cuta mushi wa gabanni aikin alkhairi da barin sharri Allah ka ba su cikin adalci ka hana su yin zalunci ya ubangiji Allah ka ba marasa lahiyar musulmi lahiya duk inda suke ya ubangiji Allah ka dawo kama matan musulmi tun daga annabi Adamu har zuwa yau har gobe Allah ka sanya ya kabarin ka yi lawata shi ka haskaka shi don albarka alqur'ani هذا وصلوا وسلموا على البشير النذير Muhammad Ibn محمد Sallallahu عبد الله صلى الله وسلم wa عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته المكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم إنا نسألك من كل خير فعلك منه محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وآله وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وآله وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركبا